kusan mutane 400 ne aka sanar da sun mutu a jamhuriyar Nijar sannan wasu fiye da miliyan 1.500 ambaliyar ruwa ta shafa sakamakon mamakon ruwan sama da aka yi a bara a cewar wani adadi na karshe da aka fitar a yau asabar ambaliya ta yi sanadiyar mutuwar mutane 396 a cikin shekarar 2024 in ji ministan harkokin cikin gida muhammad tumba ya karasa da cewa wasu 405 sun jikata kuma sama da gidaje 200,000 ne yanzu haka lamarin ya shafa a burkina faso an kori wani hafsan sojan kasar bayan da ya aika da sakon murya ta wayarsa domin neman a kwashe 'yan uwansa da suka jikata a harin da wata kungiyar 'yan ta'adda dauke da makamai ta kai masu a sansaninsa a ranar 22 ga watan janairu gwamnati ta sanar da korar sergeant muhammadu buda na rukunin sojojin tsakiya saboda amfani da wayar sa a fagen daga takardar sallamar da kwamandan rundunar tsakiya ya sanya wa hannu ta nuna cewa ma'aikacin sergeant muhammadu buda ya saba wa umarnin da suka shafi mallakar waya ta hannu da kuma amfani da shafukan sada zumunta a lokutan da suke fagen daga daga na rfi al'ummar kasar sudan a wannan lokaci da aka soma azumin ramadana na kokawa kan yadda za su iya biyan bukatunsu na yau da kullun kullum sakamakon yaƙi da ake yi a wasu wurare kuma ga fuskantar hawan farashin kayayyakin masarubi lamarin da ya fi kamari a yankunan da aka shafe kusan shekaru biyu ana gwabza yaƙi kai tsaye inda yunwa da halin kunci da jama'a suka waye gari hakan kuma bai basu su damar samun morewa ko kuma amfana da waɗannan kayayyaki ba ko kuma samun tallafi ko goyon baya daga ƙungiyoyi ko hukumomi yanzu haka sukari kamar yadda aka sanar wanda ake amfani da shi sosai a wannan lokaci ya kai fan hudu na kuɗin sudan kwatankwacin dala ɗaya kenan kowane kilogram dubban 'yan kasar namibia da manyan baƙi ne suka yi tattaki a yau asabar domin nuna alhininsa kan jagoran 'yancin kai na kasar sam nujoma a daidai lokacin da aka shafe kusan wata daya ana gudanar da zana'izar a kasar njoma shugaban 'yan tawaye da ya samu 'yancin kai ga al'ummar kasar daga mulkin ware launin fata a afirka ta kudu ya rasu a ranar 9 ga watan fabrairu na mai shekaru 95 shugabannin afirka da dama da suka hada da shugaban afirka ta kudu cyril ramaphosa da joao lorenzo na angola da emerson mugwagwa na zimbabwe da kuma jami'an kasashen waje suka halarci zana'izar wanda aka yi watsa kai tsaye a gidan talabijin na wannan ƙasa a kasar kwadiba a daidai lokacin da ake ta raɗin raɗin cewa za a iya sake yin bitar da kuma kawo gyara ga jerin sunaye na masu zaɓe kafin zaɓen shugaban kasar na watan oktoban 2025 to sai dai hukumar zaɓen kasar ta ce ba za ta amince da wannan bukata ba cibiyarta ta sanar da haka a jiya juma'a cewa za a buga jerin sunayen mutane a wannan zaɓe na wucin gadi a ranar 17 ga watan maris hukumar zaɓe ta sayi ta bakin kakakinta ta sanar da mataki na gaba emil ebrochie yana mai cewa za a fitar da jerin sunaye na masu zaɓe na wucin gadi a ranar 27 ga watan maris a cikin jibiyoyi da aka yi rijista inda za a bayar da dama ga jama'a na ganin sun shigar da korafe-korafensu don kawo gyara ga sunaye da aka rubuta ba bisa da aka rubuta ba daidai ba kusan masu neman waɗan kusan mabukata za a iya cewa miliyan ɗaya ne da rabi aka yi wa rijista ciki har da sama da sabbin mutane da aka kiyasta kusan dubu ɗari tara da arba'in da uku Firaministan Birtaniya kier Starmer ya karbi bakuncin shugaban Ukraine a yau Asabar a fadar gwamnati a jajibirin taron shugabannin kasashen Turai goma sha biyu a birnin London. Kamar yadda wata mai magana da yawon gwamnatin ta Birtaniya ta shirya kamfanin dillancin labaran Faransa. Firaminista da shugaban Zelensky za su gana a Downing Street da yammacin yau in ji wannan mace bayan da kafafen yaɗa labaran Birtaniya suka yaɗa hoton wani jirgin sama ɗauke da tutar Ukraine. yana sauka a filin jirgin sama da ke arewacin birtaniya kamfanin dillancin labaran koriya ta arewa ya tabbatar da cewa shugaban rasha vladimir putin ya karbi bakuncin wani babban jami'in kasar a moscow a ranar alhamis da ta gabata ziyarar ta zo ne a ranar da hukumar leƙen asirin koriya ta kudu ta ce fiye ta tura ƙarin sojoji zuwa rasha a yankin da ke kan iyaka da ukraine a yayin wannan ganawa da ri hong sakataren kwamitin tsakiya kuma mamba a ofishin siyasa na jam'iyya mai mulki a koriya ta arewa shugaban na rasha ya yaba da kuma godiya matuka ga koriya ta arewa saboda tabbatacciyar goyon bayanta ga tarayyar rasha sai mu je ga shirinmu na gaba. Ja masoyin sashen Hausa na Radio France International RFI Hauwa Kabir ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wani sabon mu na dandalin nishadi. Kuma mu na yau ya kawo muku hira ne na musamman da wani jarumin ɓoye marubuci mai gabatarwa kuma mai ba da umarni daga jerin fina sa a YouTube ya samu masu kallo sama da miliyan biyu da ya sa wannan shirin ya waiwaye shi domin yin hira ta musamman da shi. Amma kafin nan kamar yadda al'adar shirin take za mu leƙa masana'antar fim ta Kannywood domin kawo muku abubuwan da suka faru a wannan makon. Madalla abubuwan da suka faru a masana'antar fim ta Kannywood a wannan makon ya hada da kira da